واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام كتنا wannan manzo yayin da annabi ibrahim ya ce bayan ya zaunar da ɗansa annabi isma'il da mahaifiyarsa hajara a kwarin garin makka ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama mai aminci ba a zubar da jini a cikinsa ba a zaluntar kowa a cikinsa kuma ka nesantar da ni da ’ya'yana daga bautar gumaka